الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شابيو قوت رمضان شكرا تدبو ليلة داري هدود أربعين دقيقة هجرية wanda ya dace da biyar ga watan mayu shekara ta 2020 miladiya a lissafin turawa muna darasi na goma sha biyar a cikin tafsirin mu na alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na shirk jafar mahmud adam masallacin usman bin affan da ke kofar gadon gai kano najeriya muna nan cikin tafsirin suratul anbiya wanda yau insha Allah ta'ala za mu tashi ne akan aya ta wato goma sha biyu jiya mun zai aya ta sha ɗaya yau za mu tashi aya ta sha biyu kamar yadda aka saba akwai yan wanda suke bibiyan mu ta telegram da kuma facebook da sauransu suna rubuto tambayoyi wanda za mu amsa tambayoyin insha Allah ta'ala kamar haka akwai tambaya daga ɗan uwa bashir sani ya ce tambaya ta ita ce idan mutum ya sallar farilla kama azar amma shi kadai ya ira da sallar sai ya ga wasu suna yin jam'i sai ya bi su ya bar waccan din a matsayin sallar nafila ya halatta na ya halatta kwarai da gaske ita sallar jami'i tana da bambanci da sallar nafila sallar jam'i tana da bambanci da afuwan da sallar da mutum ya shi shi kadai kai idan mutum ya shi shi kadai to ba a fadi wato ladansa ba illa kawai tana dauke da wato yiwuwa na karba ko gwada a karba ba amma idan mutum ya yi jami'i to an faɗi ladinsa an faɗi darajarsa ko dai yana daraja 25 ko 27 kamar yadda hadisai suka zo bukhari da musulmi suka tabbatar amfanin yin sallah jam'i shine hadisi ya tabbata idan mutum ya sallah cikin jami'i albarkacin wannan jami'in da ya yi to Allah yakan karbi sallarsa ta dalilin wannan jami'i din da ya yi. Allah yana karban sallarsa ta dalilin jam'in da yi. amma in shi kadai ne kuma za a iya wullar masa da ita saboda shi shi kadai ne in bai yi ta a daidai ba so sai mutum yi sallah shi shi kadai sai ga ana jam'i ba laifi bane idan ya zo ya sake bi ya samu jam'i wannan ba laifi ya zo a cikin hadisi sai manzo Allah na cewa idan sallah dukun fi rahlihi ثم أتى مسجد jama'a. idan ɗayan ku yi sallah a gidansa sai kuma ya zo ya tarar da masallaci da ake yin jam'i to ya je ya bi wannan jam'i ɗin don ya samu ladan jam'in wacce kuma ta zamantar masa nafila tambaya ta biyu daga shi ma wannan ta laif na feso abdullahi abdulmalik ya ce ya haifi yaro ya sa masa suna zakariya to shin zan iya kiransa da tajuddin to ka sa masa suna kariya kuma ka ce za a kiran shi idan a matsayin lakabi ne babu laifi za ka iya masa lakabi da wannan tajuddin din a matsayin lakabi amma suna dai guda ɗaya mutum za a yi sa masa wane wane amma ana iya sa mutum lakabi sai dai kuma lokacin sai kaga lakabin ya rinjaye akan sunan mutum ma gaba daya sai a kasa gane mai sunansa wannan sunansa Mustapha Musti yace assalamu alaikum tambaya ta anan shine menene hukuncin ma'aikatan gwamnati da suke daukan kayan gwamnati suna sayarwa wasu kuma idan an musu magana a sai su ce ba su aka yi mai hukuncin haka bai halatta ba ma'aikacin gwamnati ya ɗauki kayan gwamnati ya je sayar don ku ba kayan gidansu ba ne ba kuma ba nasa ba ne kuma ba na iyayensa ba ne kaya ne na al'umma kayan gwamnati kayan al'umma ne so haramun ne mutum ya ɗauki kaya na hukuma na gwamnati ya ɗauka ya je ya sayar ya cinye kuɗin bai halatta ba sai ya aikata haramun kuma sai ya biya to amma in yace bashi aka yi to in ya tabbata bashi aka ya halatta ya sayar kamar yanzu shugabansa a wajen aiki ya bashi wasu tsofaffin taraktoci ko ya rubuta takarda ya bi ka'ida aka bashi tsofaffin motocin gwamnati ko ya rubuta takarda ya bi ka'ida aka bashi wasu kayayyaki na gwamnati shugaban wurin ya bashi shikenan bashi aka yi kaga wannan yana dama ya sayar in ya tabbata ba shi aka yi to ba haramun ya aikata ba ya sayar da kayansa da yake na halal idan ku ba bashi aka yi ba to bai da bambanci da shi da barawo sunansa barawo ya yi sata kuma nan ne dama abin da muke ta faɗa muke maimaita yana cikin matsalar da muke fama da ita Allah ya jarabe mu da gafiyoyi da ɓeraye. masu jido suna kwashe kudin gwamnati kayan gwamnati na sayarwa akwai su da yawa mun sani a ma'aikatan gwamnati a asibitoci ne a ina ne gwamnati za ta kawo kayayyaki da za a yi wa talakawa aiki sai wani darakta ko wani famsec ko wani ma'aikaci ko wani babban wuya mai jan wuya sai ya yi bakin wannan kayan ya sa a ji a sayar da su yanzu kwanan nan wani yake gaya mu kwanan nan wani yake gaya mu wai <laughs> kai Allah sauki najeriya ke wai an kawo tallan wai an kawo tallan kayan wannan kayan coronavirus ɗin kayan rigunan nan na kariya da waye-waye da sauransu wai an kawo tallan su. wai za a sayar za a sayar wata gwamnati har ana ta lissafin ya za a iya za a iya za a to abinda za ta yi mamaki yaushe aka shigo da kayan yaushe ciwon ya zo yaushe aka shigo da kayan duk da aka yi wadda gwamnati ne ta yi oda sai aka yi daibatin ɗin kayan gwamnati ta yi oda an kawo wani daga cikin jami'an gwamnatin kuma zai ɗauki kayan ya ce kuma zai sayar ba mamaki shi ne abin da zai faru Allah ya sauwake Allah gyara halin mu wannan daga instagram aka samu tambayar kabir d hussein malam ya ibadar mace da za ta iya shan maganin tsayar da al'ada saboda kada ta sha zumi ba laifi an tambi shek muhammad bin sani rusaimin allahu ta'ala kamar mata da za ta je aikin hajji ko na makamancin wannan ta iya shan jinin maganin da zai tsaye da jinin da ke ibadarta ya ce ba laifi ta iya sha so idan mace ta sha wani magani ya tsayar da al'adarta baya al'adar ba ta zo ba to dama hukuncin haramcin yin ibada da wannan al'ada idan jinin yana nan ne to tun da jinin baya nan babu komai za ta yi ibadarta wallahu ta'ala a'lam kenan ibadarta ta inganta sai dai kuma la'alla za ta iya samun mushkila ta rikishewar jinin daga baya amma dai ibadarta idan ta yi tunda ba ta al'adar nan ibadarta ta yi tambaya ta ƙarshe ita ma daga instagram aka kawo daga dan uwa munir umar mai hukuncin munir umar ce mai hukuncin namijin da ya je taba matar da ba muharramarsa ba kuma yana azumi to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya sauke masa Allah ya yi masa ya aikata haram ya aikata laifi babba wanda ya kamata ya tuba izuwa ga Allah kuma ya nemi afuwa ita ma ta tuba kenan tun da kaga an rubuta takarda kenan ana yi ana azumin ma ana iya alaka da mata a je a taba mace to yanzu kan koma muharramar ka ce ma da azumin na ai akwai haddari ballantana wacce take ba muharramar ka ba Su ya kamata a kiyaye haramun ne an taba mu wata tambaya a wasu shekaru da suka gabata a wannan wata na ramadan cewa wani ya ce shi tabbas ya sani abokinsa abokinsa da suke tare da shi kullum kwanan duniya sai ya kwana da yarinya akwai yarinya da yake zuwa ko 'yan mata da suke za suna kwana da shi su kwana tare su yi barna su zina ta tashi ta ɗan dafa musu abun sahur su yi sahur su ɗauki azumi gobe da safe yarinya ta tafi gidan iyayenta shi ma kuma ya tafi harkokinsa baya kwana shi shi kadai tare da yarinya yake kullun zina yake kuma amma ya dauki azumi hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya sauke wallahi mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron gamuwarsa da ubangiji tabaraka wa ta'ala ba sai an yi dogon jawabi da sharhi ba kowa ya sani wannan haramun ne zina haramun ne alaka da mata ko ba da azumi ba haramun ne wannan haramtacciyar alaka to ya mutum zai je har ya je kai hannunsa ya taba mace a irin wannan yanayi da ake ciki yanzu kuma yana faruwa ana samu ko 'yan kasuwa masu sai da kaya irin na mata ko a wuraren aiki ko a makarantu inda ake zuwa ko na makamancin wannan irin wannan zarmewa tana faruwa ya kamata mu ji tsoron Allah Allah gyara mana halin mu waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya amsawa saboda ƙuriyar lokaci a za mu tsaya a nan insha Allah arama sai a ba mu ayoyin da zamu tashi yau insha Allah بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون كركم أنت أجيع من طياني أكم وشآية الله كتوى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين وأن كمت أكن شيء لإتل الإخبار bi adadin kasir kamar yadda muka yi bayani a jiya kuma tana muhallu nasbin ne liyannaha maf'ul da yawa mun halakar kamar yadda Allah ce kam ahlakna wa kam ahlakna min alquruni min ba'di mun halakar karnoni da yawa al'ummomi da yawa inji Allah mun halakar da su bayan nuhu rabbi kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi khabiran basira sun yi wa Allah barna sun yi ta'adi Allah ubangiji ya ce muka halakar da su wannan aya tana nuna mana cewa wallahi mu ji tsoron gamuwa da Allah wallahi mu ji tsoron fadawa cikin fushin Allah idan Allah ya yi fushi da mu fa za mu sha wahala kwarai da gaske dan adam ba komai bane lokacin da Allah ya yi fushi da shi yanzu ko wannan halin da muke ciki na wannan annoba na wannan corona virus ake fama da ita kowa ya sani mai hankali cewa lalle Allah ya yi fushi da mu ana ta addu'a ana ta fama amma ana ta mutuwa ciwon da bai kai ya kawo ba ya gigita mu ya tsorata mu ya firgita mu ya tsayar da komai a duniya kowa ya tsaya komi ya tsaya kowa ya tsaya wallahi fushi ne na ubangiji to dama an yi alƙaryoyi ko al'ummomi da suka gabata da Allah ya ta halakar da su ya ce min ba na halakar da yawa shi ba bai gagari Allah bai kifar da mutane ya halakar da su to mu ma yanzu abin da zai sa Allah ya halakar da mu gaba ɗayan mu duk duka wato saboda annabi ya mana addu'a ne manzo Allah ya roƙa mana Allah ya ce yana neman alfarma kada Allah ya halakar da al'ummarsa amma wallahi da ta'adi da barna da ake yi a cikin wannan al'ummar ta cancanta Allah ya halakar da ita so mu da tuba mu koma zuwa ga Allah Allah ya faɗa wata ayar wa ka ayyin min qaryatin أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على أروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ديوا daga cikin al'ummomi kari alƙaryoyi Allah ce ahlaknaha mun halakar da su inji Allah suna azzalumai wani zalunci ne mu yau ba mai wace barna ce mu yau ba mai a wata are ce wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fa hasabnaha hisaban yasiran wa azabnaha azaban nukra yace fa zaqat wa bala amriha wa kana wato aqibatu amriha khusra gashi ayoyi da dama da Allah yake magana ya halakar ya halakar me yasa ya halakar saboda sun saɓa masa so idan Allah ya fushi da al'umma yakan yi mata azaba to ka ji tsoron faɗawa ƙarƙashin fushin Allah idan Allah ya tashi maka azaba a duniya kaɗai ba a lahira ba abun bayi da kyau yasa kullum ake cewa a koma ga Allah a tuba kowa daga cikin mu zai istighfari wallahi a cikin yanayin da ake ciki kowa ya tuba kowa ya san tsakaninsa da Allah kowa ya sani in yana yin daidai kowa ya sani idan baya yin daidai mai barna mai zalunci mai cuta mai ha'inci mayaudari maciyin amana dan luwadi mazinaci barawo azzalimi dan fashi da makami dan kidnapping kowa ya je ya tuba zuwa ga Allah ku kun sani a Najeriya wani ta'adi ne ba ba an ta kashe mutane haka kawai wasu kurin su je su ta harba mutane a ta kashewa an ta bin ƙauyukan mu a ta kashe mutane dare mutanen ƙauye da ba su da komi ba rigar kirki ba gidan kirki ba abincin kirki ba arzikin kirki kawai sai ka ji kan mai uwa da abi ƙauyuka nawa aka tasar a nan arewa aka yi ta kashe su kuma aka kasa gane su masu kisan kuma wasu ne a cikinmu suke ɗaure musu gindi suke sponsorin wannan kashe-kashen kuma an sani haka kurin sai yanzu gashi Allah ya zama tsora mana musibar da mai kisan ma nema yake ya samu ina zai ci ba abin da ba yi ba kwanan nan yayin da aka yi ta a ƙasan nan musamman a nan arewa a jihohin mun nan har zagin annabi ana yi har zagin annabi a nan kano sau nawa ana ta buga a jarida ana ta yada mutum ya tashi ya faɗa wa annabi bakar magana an yi duk manta mutane suka yi ba dole Allah ya jarabe mu ba dole Allah ya jarabe mu sai a kira sunan wani mutum kullum sai a yabe shi a yabe shi sai a wulakanta annabi a kan shi a tashi a faɗi magana mara daɗi a yanzu ɗin nan a wayata in na ga dama zan iya kunnawa in sa muku kuji yanda ake cin mutuncin annabi musulmi su ci mutuncin annabi muhammadu jama'ar musulmi ba dole Allah ya jarabe mu da bala'in da muke ciki ba me ku gaya mun menene ba ai ba menene na rashin kirki na cin amana da ha'inci da rashin tsoron Allah da ba ai ba shi yasa in Allah ya zo ya fushi da mu to wallahi azimu ina gaya muku sai dai mu da komawa gare shi mutu ba mu ce Allah ya ce mana to Allah ya ba mu labari ya halakar da yawa daga cikin al'ummomi da suka gabata to shine sai ya yi mana bayanin halin waɗannan azzalumai kafirai lokacin da ya halakar da su suka ga azaba falamma a hasu ba sana idahun min hayar kuduna yayin da suka ɗanɗani azabarmu suka ji azabarmu a jiki ɗayan an ce a hasa daga al'isasu ne shine idraku shay'i bil hasati yayin da suka ji azaba shine a hasu ba sana yayin da suka ji azaba jikinsu ya gaya musu jiki magayi suka ɗanɗana kukarsu a hasu ba a sana idahun min hayar guduna sai gashi suna gudu gudu na fanfalaki gudun bala'i suna gujewa azaba rakdu a larabci shine asairu sari'a asairu sariya haka larabci da larabci yake yayin da suka ga azaba sai gashi na guduwa subhanallahi alazim kaga su da yake sun ɗanɗana abin sun gani a aikace duk shakiyancin su da tsiyarsu ba su iya jurewa azabar Allah ba tabaraka wa ta'ala idza hum minha yarkudun ay falamma asa haula izzalimun azabana yayin da waɗannan azzalumai suka ji wannan azabar mu wa aikanu nuzulahu bihim suka yi yaqinin azaban nan za su sauka gare su wa alimu zalika ilman muakkada suka san wannan ilimi na ta'akidi na karfafawa sai gashi suna fita daga alkaryarsu sai gashi suna fita daga garinsu sun ga alamar ga azaba nan ta sauka an fara mutuwa idahum minha yarkudun daidai ke da idahum minha yahrabun suna guduwa bisur'a suna guduwa saboda ba sa son azaba wato ta kama su to amma ina ba yanda za a yi wannan nan malamai suka ce iza ɗin ana nufin fujaiya ce Allah ce la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi la tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun kar gudu Allah ce kar gudu ba inda za ku je malaka Abin da ake gudu kada a yi je a yi laifin da Allah zai fushi da mu idan azaba ta zo ba inda za ka yanzu mutane a nan musamman mu a najeriya dai zan iya cewa muna daga cikin wuri a nan kano muna daga cikin mutane da muke shan azaba muke wahala akan wannan cutar ana ta fama ko ita dai ko ba ita ba dai allahu alam amma dai muka muna ɗanɗana kuɗin mu a kano saboda mutuwa din najeriya ba inda ake mutuwa ta fitar hankali kuma mutuwar da ba a san sababinta ba ana nan dai ana ta irin kano wallahi malam sai ka ji kamar ka haɗa kayan ka gabar garin nan ka koma wata jiha yanzu akwai wasu jihohi a najeriya kamar ba san ana wannan abin ba ka duba ikon allah wani ya bugo ma waya cewa laka ga mu komai muna yi mu je kasuwa mu yi mu'amala mu mu kwanciyar bacci mu hada jikin mu mu komai mu abin nan muku yanzu ta gaba sallar juma'a sati na nawa sati na uku babu juma'a ba kamsu salawat wasu masallatai ma ko kiran sallah ma ba a yi an hana jami'i an hana sallar kamsu salawat an hana sallar juma'a akwai bala'in da ya wuce wannan wallahi ya fi koronan bala'i wallahi Ga shi nan muna gani muna zuwa makabarta da mun dawo sai a ce ga wani ma mu je mu kai shi da mun je makabarta mun dawo sai mu ce ga wani ma'aikatan makabartu suna cewa har cikin dare karfe goma dare ana kai mutane abin ne saboda ita kanta gawar ma in ta mutu ma ana jin tsoron abar ta mata kwana kar a wani abu ya zo ya dada tsama malam mutum ya mutu a yau a garin nan mutum ya mutu ɗan uwansa ma suna gudun gawansa akwai azaba da kyauce wannan ka mutu a gidanka ana jin tsoron gawarka sai ka ji ana kus wai me ya kashe shi ne duk wanda ya mutu yanzu abinda ake fara tambaya me ya kashe shi ne yana tari ya mutu a yana mura ya mutu a akwai zazzabi ne ya mutu a hawan jini ne ya kashe shi a kaza da an ji irin sai a ce ai a bacci yayi jana'izar kama ba kowa yake zuwa ba makocinka haniminka, masoyinka ba lalle bane ya fita yaji ta'aziyya ba ta yiwa wanda ya zama dole tilas tilas ne zai zo a nesa nesa yau halin da ake ciki nan ka mutu ko ko a maka mutuwar ba yanda za ka yi yau da da yanda za a gudu to da sai a gudu to amma duk garin arfe yake ko ka je ma za su dawo da kai kuma shine dai shari'ar damar ta in masifa ta sauka ko annoba ta sauka ku zauna za ta kashe na kashewa ta ban na bari to su waɗancan da suka ci azaba falamma ahassu sana idahum minna yarkudun Allah ce latar kudu kar ku gudu warji'u ila ma utriftum fi ba magana guduwa ku koma shine latar kudu, to waye ke faɗa musu wannan mala'iku ne suke gaya musu wannan hikaya ne mala'iku suke gaya musu a lokacin sun ruga da gudu sai mala'iku suke musu ala sabili za, suna wulakantar da su suna musu izgilanci kuma mala'iku suna cewa ku juya ku koma wasu malaman suka ce a mumine ne suke gaya musu latar kudu haribin kar ku gudu ba wani magana gudu warji'u ku koma garinku ku koma alƙaryarku ila ma utriftum fihi ku koma inda kuke jin daɗi cikin ni'ima ma utriftum fihi ai ma na'imtum fihi min al'aish al-halim ku koma cikin jin daɗin ba kun zaɓi jin daɗin duniya ba ba kun zaɓi morewa duniya ba ku hau motoci masu tsada ku gina gidaje masu tsada ku saka riguna na alfahari ku auri jajayen mata ku tafi kasashen da kuka ga dama ku yi duk abin da kuka ga dama to ga azaba ta zo warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinukum ku koma cikin jin daɗin da kuke ganin jin daɗi ne ku koma cikin gidajen ku wannan ma utriftum fihi daga at-tarafuh ne abinda ake nufi annamatu ni'ima da at abinci mai daɗi cikin ni'ima gurin zama mai kyau abinci mai daɗi da sauransu shi yasa ake cewa a a a yana rayuwa ta taraf mana yana rayuwa ta tanahum ta jin daɗi ta morewa akan ce fulanun atrafatu ni'matu atrafatu an-ni'matu wato idan ni'ima ta lullube shi wa masakinukum ku koma ku koma cikin jin daɗin ku koma kuma ila masakinikum allati kuntum taskununa hakin gidajen da kuke zama kuka gina kuka musu kwalliya kuka musu ado ku koma ku je ku zauna la'allakum tus'aluna wannan tawbih ne wulakantarwa ne wannan ku koma la'alla azu gobe a tambaye ku dangane da abin da ya gudana na rayuwarku a gidajenku da dukiyarku sai ku je ku ba da ansa dangane da abin da za a zo a tattambaye wannan yan uwana ana ba mu sura ne na wasu al'ummomi da Allah ya halakar da su sun ga azabar Allah suka ruga da gudu mala'ikun Allah suka ce da su ku koma ba kun zaɓi jin daɗi da morewa ba to ku koma ku je ku ci gaba da daɗi a yi ta gana muku azaba kuna cikin jin daɗi wannan yana nuna cewa kada ɗan adam ya sake jiki don Allah ya rufa masa asiri ya ɗauka cewa in Allah ya yi fushi da shi ba zai masa azaba ba kar ku taɓa tsammani kuna cikin yalwar dukiya kuna da kasuwanci kuna da aiki kuna da noma kuna da zirga-zirga da kuke yi da harkokinku na samun kuɗi na siyasa da kwangiloli da kuke da wafi sauransu rayuwa dai ta taraf kuna ganin kun kai wani matsayi na jin daɗi ku manta cewa in kuka yi wa Allah abin da ya satar da shi cewa ba zai muku azaba ba wallahi wannan halin da muke ciki ina gaya muku wallahi wa'azi ne wannan hali da muke ciki ina shaida muku al'ummar musulmi wa'azi ne malam jiya wani yake bani labari yake cewa hatta kasashen nan na turawa sun kira ɓangaren islamic affairs su masu kula da harkar ɓangarorin addini Ƙasashen tura wannan fakafuran nan suka ce don allah ku musulmi ku je ku ta karanta ƙur'anin nan naku ku je masallaci ku ta karanta ƙur'anin ku ku ta sallah ku ta imana addu'a a ƙasashen tura wannan ku bincika ku ji yau ma wani ya kira ne yake gaya ma a ƙasar morocco da ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen ko mauritania malam da wannan bala'in ya zo musu kasan mai suka yi a suka yi ajiye masallaci a yi ta karanta ƙur'ani kaga waɗannan su suna da nutsuwa su wannan ba suna jiran hukumar ncdc ake ta kome ba ga yamun mal'arar ma ko kana tsoron ga yamun ka faɗa mu wuce wurin sai ka faɗa ka yi bayani me ake cewa ko mu bari kar mu faɗa to hukumar da suke kula da koran abin nan su ba ita suke jira sai ita za ta ba su umarni ba su suna amfani da ilimi da tunanin sun ba da dama ga masu ilimi su ba da shawara su ba korar mutane suke suka raba su da gurin sallah da gurin ibada ba kuma wallahi sun samu sauki suna kan samun saukin ɗazun nan ma wani ya kira ne daga taki ya ce shi ma dai hakan dai ake ta yi dai duk masu addini an ce aje a yi ta addu'a a wurin ibada a bi ka'ida a je masallaci a bi ka'ida ai muna zama da matanmu da iyayenmu da 'ya'yanmu ko ba shi ma zaman ka'ida muke ba to sai mu zo masallaci ma mu bi ka'ida ko a je a yi ta addu'a amma mu yanzu a najeriya ruɗe wanda muka shiga ya kai ga har mu manta ma da allah za su gama duk bayanan da za su yi ba wanda zai ce maka aje a yi addu'a to inda za ka je kai addu'a an rufe shi sallah dai sallah da za ka je kai sallah ka roƙi Allah dai to babu karatun ƙur'anin da ake da shi duk da ake roƙon Allah da ƙur'anin ake tawassuli da shi duk an manta yanzu ana ganin ba karanta ƙur'ani da addu'an ne ba da yawa ko daga cikin wasu nake gaya yanku ba su ɗauki wannan shi ne solution ɗin ba suna ganin dabaru ne na turawa sai sun sun yi wayan sun dabara sai a kawo mana mu mai su fa sun yi wannan abin sun yi failing ba su ci nasara ba mu kuma mu shi ne ake zo ake daɗa ba mana shi kuma lalle sai an zo an yi su fa sun yi failing ba su yi nasara ba to me me za bar a ba masu tunanin mu su tunani su ƙirƙiri wasu hanyoyi da za mu samu mu ci nasara ba kudin sai mu zauna mu foldin hannayen mu gaba ɗaya muna jiran wani abin da kasar kaza ta yi wai shi za mu yi wai wannan shine abin da muke tafaɗa ya kamata mu samu wayewa a cikin al'amuran mu duk abin da yake kowa ma ya yadda ya nuna gajiyawarsa to a ba masu ilimi masu fasaha masu basira akwai waɗanda suke wayayyu sun san zamani sun san abubuwa su babbaya da shawara me ya kamata a yi sannan kuma sai a riƙe Allah ba za mu dina cewa a riƙe Allah ba don wallahi duk inda muka je in mu kama Allah ba billahi azimu sai mun dawo to ai gashi kowa yana gani su kansu ƙasar turawan da ake gani suna faɗa da Allah sun dawo suna cewa ayi addu'a a roƙi Allah kufa sai shi za ku fara ta ku addu'a ku mutanen Najeriya shi za ku yi addu'a ko minti goma ko minti sha biyar ba za a je a yi addu'a a roƙi Allah ba kuma an ce kowa je addu'a gida ko na makamancin wannan wasu ma da yawa ba sa yi wasu ma ba su yi addu'ar ba amma ya kaga an zo an yi sallar juma'a liman ya ɗaga hannu ya roƙi Allah ana amin amin amin wallahi Allah zai karba insha Allah Allah zai karba Allah zai fushi da mu mu tare yaran mu kanana a gidajen mu da ƴaƴan mu da matan mu mu ta addu'a mu ta roƙon Allah so mu dada koma ga Allah in bala'i ya same ka ya kai musulmi ka koma ga Allah kar ka guji Allah in bala'i ya same ka ya kai musulmi ka koma kada ka kama ka kama Allah kar ka guji Allah wannan shine sirrin warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tas'alun ay irji'u ila na'imikum wa masakinikum ku koma cikin ni'ima da gidajen ku na zama a tambaye ku gobe dangane da abin da ya gabata ko ya gudana bi amwalikum wa masakinikum ku je ku bada amsa ku je ku koma ku zauna ku miƙe kafa ka duba wannan ayar malam kai ka ce yau dinnan Allah ya saukar da ita to Allah ya mana afuwa الله ya fi mana to sai me قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين قالوا يا ويلنا تسكشي يا كيتم إنا كنا ظالمين lalle mu kan mun zama azzalumai mun zalunci kawukanmu yanzu sun gane abin ba wasa ba ne yanzu sun fahimci cewa azaban nan mai sauka ce la mahala yanzu sun gane cewa lalle akwai Allah sai suka zo suna ta ta'assu suna nuna damuwa suna ya wailana kalmar alwailu mu dai a hausa muna cewa ya kai tsanmu amma abin da ake nufi da ita a larabci ana nufin wato alfadiha da albaliya da almusiba shine alwailu kunyata bala'i musiba allati yaqubu alhalak kunyata musiba bala'i da halaka yake biyo bayansa shine alwailu so ce wanda suke ya wailana kamar cewa suke ya bala'i ya kunyata ya musiba ya halakar mu kalimatu jazza da tahassur ne sun ga musiba sun ga bala'i kuma ana amfani da wannan kalma ta ya waila wailu yayin da musiba wata dahiya azima ta lullube mutum idan mutum ya fada wani bala'i sai ce ya wailana mutum yana kira yana neman agaji sun faɗi wannan inda ma ta yakkanu annan halaka na nazilin bihim yayin da suka tabbatar ga halaka ta zo musu sun tabbatar za su halaka sun tabbatar bala'i zai sauka gare su ya halakana inna kunna zalimina na anfusina ya halakar mu lallai mu masu zalunta kawo kanmu ne sun yarda ga azaban nan ta zo shi kafiri zai ta tsiyarsa ta kafircinsa kafin masifa ta sauka in ta sauka kuma sai ta biya shiru lalle mun kauce wa gaskiya bi sababi iradina an al-haq wa na liman ja'a bih mun kauce wa gaskiya mun ƙaryata abinda aka zo da shi Allah ya ce fa ma zalat tilka da'awahum ba ta guce ba wannan kalmar ya na. waccar kalma da'awahu ita ce abin da suke ta kira tilka da'awahu din yana komawa wato ila kalimatin lati qaluha ala sabili tahassur lokacin da suka shiga cikin hasara suka shiga cikin bala'i suka dauki tsammani daga kubuta suka tabbatar ga mutuwa ta zo musu suna ta maimaitawa fa ma zalat yani fa ma zalu yurajjiduna suna ta maimaita wannan kalma ya wailana ya wailana ya wailana hatta ja'alnahum hasidan khamidin Allah ya ce sai da muka girbe su muka mai da su kamar toka kamar karmami da aka kammala shi wannan hatta ja'alnahum hasidan khamidin khamidin daga al-khumut al-khumut kamar alhumud shine al'insifa walintiha abinda ya ƙare muka ƙarar da su muka girbe su muka ƙarar da su hatta ja'alnahum hasidan khamidin akan ce khamadatin naru Takhmudu, khamadan da khumudan yayin da wuta ta daina ruruwa yayin da wuta ta kwanta ta daina horuwa sai a ce khamadatin naru a larabci khamadatin naru ma'ana ta lafa ta ƙare ta zama toka ta zama gawayi mun ƙarar da su suna ya wailana ya wailana ya wailana hatta ja'alnahum hasidan khamidin la ilaha illallah Allah ka kiyaye mu haifa ma zalat tilka kalimatuhum hatta ja'alnahum fil humudi wal halaki wannan kalmar ta ya wailana ta gushe ba ita ce kalmar da suke ta faɗa wayyo Allah wayyo kai su sun shiga uku sun halaka har sai da muka jefa su muka kai su ƙarshe cikin halaka kamar tsiro da ya fito aka girbe shi aka sare shi karmamin da aka sare aka sa masa wuta aka ƙone gonar kamar wuta da aka ƙura ta dat. ta ruruwa ta ruruwa ta ruruwa sannan kuma sai talafa shine khamidin wannan shine aqibatu Zalimi. wannan shine karshen azzalimai wama zalamahumullah walakin kanu anfusahum yadhlimun Allah bai zalunce su ba Allah bai zalunce su ba sai dai kawukansu suke zalunta sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya dada koro mana wasu ayoyi da za su yi nuni akan wato ƙudurarsa da ƙarfin mulkinsa da sarautarsa da isarsa sai kuma ya ce mai وما خلقنا السماء wama وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين الله يكي شوى ما يقام الجواب يا حلق الجرس وانا أبسيق بنجدي لقوري وانا ملكي ليسا الله يكي وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين ba mu halicci sammai ba ba mu halicci ƙasai ba ba mu halicci abin da ke tsakanin sammai da ƙasai ba don wasa Allah mun tuba Allah kai mana afuwa Allah ka yafe mana bayan ya gama bayanin waɗanda suka masa laifi ya halakar da su sai kuma ya rufe ya ce ban halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu don wasa ba ba maganar wasa a cikin shani. ba أي إننا لم نخلق السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات بمحل بمحلتي سميدك السي إذا كان سنحل التوبة بمحلتي سعبة دموع صعبة التي إنما خلقنا هذه المخلوقات بحكمتنا السامية mun halicci waɗannan أبا halitta da hikimominmu maɗaukaka wa ƙuduratin nan nafida da ikonmu ميزر zartarwa da ganin mu da kuma ba wanda ya isa ya bibice mu ya ce dan me wa ma khalaqna na samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin sammai da sai ba maganan wasa rayuwar duniya da Allah ya sa mu rayu a ciki ba wasa bane yace law aradna an nattakhidha lahwan na min ladunna in kunna fa'ilin yace da muna son mu ɗauki wani wargi ko wani wasa la takhadnahu min ladunna da mun yi da mun dauka abin da yake nufi anan malaman tafsir suka ce wannan istinaf ne mukarrar li madmun ma qablahu min anna khalqi as-samawati wal ardi wa bainahuma lam yakun abathan ana so a nuna mana Allah ya nuna mana fa bai fa halicci mai da kasai din nan dan wasa ba me yasa ya halitta dan hikima ne akwai manufofi masu girma da manafi a azima amfani mai girman wannan laudin suna ce da shi harfin tina'in limtina' mana imtina'u wuqu'i fi'il jawabi limtina'i wuqu'i fi'il shart ba maganar wasa da haka maganar a ɗauki wasan ma babu shi حرف امتناء لامتناء كده فعل الجواب امسى بتفاربا saboda sharadin bai faru ba daman ya gaya mana ya ce bai halicci sammai da kase don wasa ba to tunda bai halitta don wasa ba kaga kuma don ya ce lau aradna an nattakhidha lahwan na min ladunna in kunna fa'ilina to kaga babu wannan da za mu yi wasan da mun yi to daman ya ce da zai yi ba Allah abin korewa ne gare shi Allahu law aradna an nattakhidha lahwan Abin da ake nufi da Allahu a tarwih an nafs bima la tattadhi al kamar mutum yayi wani abun da yake babu hikima a cikin sa kuma a shayu alladhi la yatanasabu ma al shi shine Allahu da bai dace da abu na kwarai ko abu na gaske ba shine ake ce da shi lahu allahu a larabci yana da kamar kamanceceniya da al'abatu akan ce lahautu bi hada shai alhu lahwan a larabci kenan ta shagaltu bihi an jidd ma'ana abinda kawai ba na gaske ba Allah ce baya wannan baya yin wani abu da ke ba na gaske ba to kenan ayar za ta zamanto law aradna ala sabilil fard kenan wa tafsir da mun so ma'ana ce in ma da zai yi zato amma fa bai zai yi ba shine ma'anar ayar an nattakhidha ma natalaha bihi da za mu riƙe wani abu na wasa lattakharnahu min indina to da mun rike shi ta bangaren mu ji Allah wa min jihatina sannan kuma yace duna an ana ahadun ma nuridu ma nuridu za mu rike shi mu yi wasan ba wanda ya isa ya hana mu kuma za mu yi ne ta bangaren mu inda ma za mu yi din amma na gaya muku harfin tina'in ne limtina ba zai yi ba ma dama Allah ya kore ba walakin na lam dalika ba mu yi nufin haka ba ba magana wasa a tattare da mu kenan wannan ala sabilin wato wato abu ne zaka ce mustahil alallah mustahili ne istihala zatiyya ya koru a zatin ubangiji lahau to kenan fa yastahilu alaina an nuridahu ya zama mustahili ba za mu taba nufata da wasa ba Allah ce ba wasa wannan ayar tana nuna mana cewa Allah fa babu maganan wargi da wasa a cikin sha'aninsa a cikin halittarsa so kada ku yi wasa da sha'anin Allah kada ku yi wasa da girman Allah kada ku yi wasa da ikon Allah kada ku yi wasa da sarautar Allah kada ku yi wasa da addinin Allah duk abin da aka ce Allah yana so a yi abin da aka ce Allah baya so a bashi duk abin da zai kai mu ga fushin Allah mu guje shi mu nesance shi yace in kunna fa'ilina in ma mun kasance masu aikata hakan sai Allah kuma yace ne bal nadribu bil haqq بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون يندى الأمر هيك الله يشي هنا قسكياني أكن كريا ما نامو دوكي قسكيامو جيفة أكن كريا تمرقو شي كريا سيكا غنطة تاكوشي تالالاشي abinda ake nufi wannan idrab ne wanda malaman larabci suke cewa wato an iradati ittikhadil lahwi naqdibu bil haqqi ala al batil kalmar al qazfu a larabci kamar ka jefa abu da sauri shine al qazfu naqdifu bil haqq ar ram ar ramy bi sur'a ka jefa abu da sauri ya tafi sunan akan ce da shi al qazif ai auki alkazzab kai akwai shine ake cewa gaddafi kazzafi kai naqdhifu bil haqqi al ism din sai zamanto al kazzaf al kaman kuttab abinda ake nufi mukan jefa gaskiya da sauri wullata fa yadmaghu me ma'anar yadmaghu daidai yake da yamhaquhu da yuziluhu ita wannan gaskiya ta lalata ƙaryar ta kauda wannan ƙarya ne imamul qurtubi yake cewa a tafsirinsa asalin addamhu fayadmaghu daga addamhu ne wato asalin damku shine shajjar ra'as hatta yablugha dimag a fasa wa mutum kai sai an iso kwakwalwarsa a yi masa rotsi Allah ce ba ya cikin sha'aninmu mu ɗauki wasa a'a mu hikimar mu mu gaskiya muke ɗauka mu jefa ta akan ƙarya alal bafin ta lalata ƙaryar shi ne fayyad maguhu ka iya cewa ma fayyakaruhu fayyad maguhu fayyakaruhu fayyad maguhu fayyuhlikahu wannan gaskiyar ta halakar da ƙaryar ta yi rinjaye a kan ƙarya wa yi izala ta amma wannan gaskiyar ta kawar da karya haka Allah ke nufi wannan ta'abirin ƙur'ani bale ne ke wannan sunna ilahiya ne wato sunnar ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nuna mana duk inda aka je aka dawo gaskiya ita ce a gaba shine ƙarshen zancen duk inda aka je aka dawo to gaskiya ita ce ƙarshe wallahi duk inda makaryaci ya kai ga ƙarya kuma shi lokaci kuma ina maka albishir ya kai mai gaskiya duk inda mutum ya kai da gaskiya duk inda ake danne gaskiya duk inda ake ƙoƙarin murkushe gaskiya duk inda aka hana gaskiya gudana aka danne ta aka yi son zuciya wata rana sai ta bullo idan ka ɗauki gero ko ka ɗauki gyaɗa ka sa ta a ƙasa da damana ruwa ya dake ta sai ka ɗora dutse a kanta ko mun daɗewa in dai ruwa yana taɓa ta akwai jiga to sai ta fito da hancinta tana fita tana fita sai ta fito ta gefen wannan dutsen insha Allah duk inda aka matse tusa sai ta fita ko dai ta yi ƙara ko kuma ta fita a hankali ta dai fita su wani albishir ne ga waɗanda suke kan gaskiya kada ku damu daman duk mai gaskiya za a yi ta sona masa rami za a yi ta maka sharri za a yi nuna kai ba kai ba ne kuma za a yi amfani da duk abin da aka samu a mulkushe gaskiya wani in ya ji ana faɗan gaskiya duk hankalinsa tashi yake zai amfani da mulkinsa amfani da sarautarsa ya amfani da damarsa amma alhamdulillah kowa yana da iyakarsa duk tsiyan dan adam da yake rayuwa a bayan ƙasar nan ka ba shi shekara 60 70 annabi ce amaru ummati ma baina 60 ila 70 rayuwar al'umma ta daga 60 zuwa 70 ne mutum zai gama gaskiya ita ce mai nasara wa inna jundana lahumul ghalibun wa lakumul wailu mimma tasifun Allah ya ce kuna da alwailu yi muku bayanin alwailu dazu wasu malamai suna cewa wani kwari ne a wutar jahannama wailun nan wa'idun shadidun li ula'ika alkafirin alladhina nasabu ila Allah ta'ala ma la yaliqu bi mummunan narkon azaba zuwa ga kafirai wanda suka danganta wa Allah abin da bai dace da shi ba suka sifanta shi cewa wai yana da Allah ya ji magana da suka faɗa kuma ya mayar musu da martani wa lakumul wailu mimma tasifun kuna da wailu kuna da narkon azaba dangane da abin da kuke sifanta Allah subhanahu wa ta'ala da shi subhanahu wa ta'ala amma ya kulu na uluwan kabira sun ce wai Allah yana da ɗa sun ce Allah yana da ‘ya'ya sun ce Allah yana da mata walakum ayyuhar dalunan mukaddibun alwailu wal alaf ya ku batattu ya ku makaryata kuna da halaka kuna da tabewa saboda abinda kuka sifanta Allah da shi wala kuma fi samawati wal ardi ku duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai na Allah ne lahu wahdahu jami'u man fi samawati wal ardi khalqan wa mulkan wa tadbiran wa tasarrufan wa ihya'a wa imata komai na Allah ne abin da ke cikin sammai duka na Allah ne abin da ke cikin kasai duka na Allah ne halitta da mulki da tsarawa da sarrafawa rayawa kashewa babu wani abin da ya isa ya fita da ƙarƙashin mulkin Allah to wai me yasa in za a yi abu ba a tuntuban Allah musulmi in har kun yadda na Allah ne komai da mallakarsa da sarrafa shi da abin nan ka duba wani magana ta ubangiji fa komai duk abin da ke cikin sammai duk abin da ke cikin tsatsai gaba dai na Allah ne shi ya mallaka nasa ne shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke ɗagawa shi ke saukewa shi ke gaza to me yasa in al'amura suka zo ba a tuntuɓar ubangiji me yasa ba a neman masana Allah me yasa ba a neman masanan Allah masanan Allah a ce su ba da shawara me yasa in musiba ta same ku sai ku rude كأنهم حمر مستنفرة فرت من قصورة ميسا ينزع الله بكي أن تميشي ما ينزع الله بكي أن يمشي ورسة ما ينزع الله بكي أي كأمسة كذا با تناسا هي أبن لك الشكين سمي لك ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستهسرون نعم وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون الله أكبر ومن عنده wanda suke wajensa shi Allah mala'ikun Allah ba sa yin girman kai wajen yi masa bauta wala yastahsirun kuma ba sa gajiyawa kaji kai in kana da girman kai kaji kai in kana nuna ka gaji da yi wa Allah sallah ka gaji da yi wa Allah ibada ka gaji da karanta qur'ani ka gaji da yin salati ka gaji da yin sadaka ka gaji da yin ibada kana ganin ka gaji an takura maka dan an ce ka wa Allah to wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi ba sa yin girman kai dangane da yawa Allah bauta mala'iku kenan wala yastahsirun sannan ba sa kosawa ba sa samun almanal ba sa samun at'ab ba sa samun alkalal Allahu akbar Allah ce sun marji albasar karratain yanqalib ilayka albasar khasi'an wa huwa hasir in an ce hasir ana nufin wa huwa kalil wa huwa mutab gajiya da kosawa duk waɗanda suke tare da ubangiji an ce mala'iku ne saboda su ne mafi girman halitta a wannan bigiri amma akwai sauran halittu wa man inda hudun akwai waɗanda baƙiyatun makaluka ce ala ra'asihim waɗanda suke gaba sune almala'ikatul mukarrabun to su kan basan gaji a wajen bautawa Allah ga ma sai ba su ma yusabbihuna al-laila suna yi wa Allah tasbihi tiwal al-layl wan nahar bijuni futurin su yi ta tasbihi tun da Allah ya duniya akwai mala'ikun da aikin su tasbihi ne kawai da Allah ya duniya ka san yaushe aka yi duniya kai kana da lissafin yaushe aka yi duniya to tun da Allah ya duniya akwai waɗanda kullum aikin su tasbihi ne biduni tarahin au tafsir babu jinkiri babu takaitawa aikin kenan tasbihullah suna yi wa Allah tasbihi ka me tasbihu a gurin mala'iku ka yadda kaga numfashi kai da ka zo duniya ai baka daina numfashi ba ko in ka daina numfashi ba ka mutu ba to tasbihin Allah a wajen mala'iku kamar numfashi ne Allah ya mushi numfashinsu tasbihi ne malam kenan ba yadda za a yi su rabu da yi wa Allah tasbihi to sai wani ya zo yana yi wa Allah girman kai wani zai yi bauta ba ko wani ya ce shi ya gaci shi bai zai bauta Allah ba to sai me kana jin ka rage Allah da wani abu dan baka yi sallah ba ko baka yi salati ba ko baka yi ashan ba ko baka yi tahajjudi ba ko baka yi kaza ba ko baka yi azumi ba ko baka yi kaza ba ko baka yi kaza ba da sauransu kai kana ganin akwai wani abun da za ka rigi Allah wallahi ka shafa a kankarwa ba sa kosawa kullum tasbihi suke ya zama musu sajiya ya zama musu tabi'a babu gudu babu jari baya sun shagaltu da wannan tasbihi shine la yastahfirun ya Allah ka samu cikin masu roƙonka masu bauta maka ka sanya mu cikin masu yi maka tasbihi masu neman afuwarka ya Allah muna roƙonka ka yaye mana halin da muke ciki da musibar da muke ciki ya Allah wannan annoba da muke fama da ita ko wannan musiba da muke fama ta corona virus da ita da wacce ba mu san ta ba ya Allah akwai wasu abubuwan ma ba mu san su ba corona ce dai ta fito fili ya ubangiji ka magance mana abin da muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka tsare mana rayuwar mu ka samu cika da imani wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka karbe su a matsayin shahidai wanda suke cikin wannan ciwo ubangiji Allah ka gaggauta warkar da su wanda ba su kamu ba Allah ka tsare su Allah ka dawo mana da sallolinmu guda biyar a masallatanmu Allah ka dawo mana da sallar mu da muka rasa a masallatanmu Allah ka dawo mana da mu'amalolinmu a kasuwanninmu da gidajenmu da harkokinmu ya Allah muna neman afuwarka muna neman muna tuba gare ka subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa